ikhwan ba ta da alaka da ahlus sunna kuma wannan ta tasu za mu ci gaba da bayanin fuskokin da suke tabbatar da cewa wato shubha ce ta yan ikhwan ba ta da alaka da ahlus sunna kuma ahlus sunna ma ba a jin wannan a bakin su raddi ma suke wannan magana amma kafin ci gaba akwai wani ɗalibi na Dr. Idris akwai wani ɗalibinsa da ya ce mun yi waya da shi a matsayin shi ne wanda za a yi munazara tsakanina da shi akan wannan qadiyya kuma har ya fito yake yan wasu jawabai in babu laifi bari in ɗan yi tsokaci akan wannan sai mu ci gaba sai mu ci gaba bari in ɗan yi tsokaci akan shi wannan yaro cikin ɗaliban shi Dr. Idris eh malam Jamilu kenan malam Jamilu Bauchi cewa mun yi waya da shi na nemi mu yi munazara kuma ya amince amma kuma ban zo ba <coughs> amma kuma ban zo ba abin da ya faru shine jama'a wannan ɗalibi na Dr. Idris ya yi gaskiya cewa na kira shi na ce masa ya kamata a ce ya wakilci Dr. Idris mu tattauna akan wannan ƙadiyya tunda dai kowa ya san cewa shi ɗalibin Dr. Idris ne kuma in za a tattauna ana neman gaskiya to insha Allah ta'ala jama'a za su fa'idanta haka na gaya masa ya amince ya ce lallai wannan magana ce mai kyau ya amince to amma sai ya turo min wani sauti daga baya ya ce shi fa baya tare da Dr. Idris akan maganar Dr. Idris ta cewa ana yakar shugabanni azzalimai ba tare da sun kafurta ba ko ba su kafurta ba in dai shugaba azzalimi ne za a iya ɗaukan makami a yaƙe shi a kau da shi a shi malam jamilu ya ce min ai shi baya tare da dr idris akan wannan gaba abu na biyu ya ce baya tare da dr idris akan cewa wai ba za a yi wa shugabanni addu'a ta alkhairi akan mimbari ba eh za dai a iya zagin shugabanni akan mimbari amma ba a yi musu addu'a akan mimbari fahimtar Dr. Idris kenan fahimtar Dr. Idris yana tabbatarwa cewa akan mimbari ana iya caccaka shugaba amma ba a yi wa shugaba addu'a ta alkhairi akan mimbari caccakar dai ana yi akan mimbari Jamilu Bauchi Malam Jamilu Bauchi ya ce eh baya tare da Dr. Idris akan wannan gaba shi abin da yake so mu tattauna shine akan al alani al-inkarul alani sai na ce a'a in dai maganar inkarul alani ne to gaskiya bai kamata ni in tafi maganar inkarul alani ba ina neman dai wanda yake tare da Dr. Idris akan waɗannan aƙidu nasa cikin ɗalibansa wanda yake tare da shi akan aƙidar yaƙar shugabanni ko da ba su kafirta ba indai azzalumai ne ko wanda yake tare da shi akan aƙidar ba a addu'a ga shugabanni akan mimbari tunda kaga su na fara tattaunawa kaga wannan da sai mu zauna da shi mu tattauna to shi yasa shi wannan Jamilu ɗin da ya ce baya tare da Dr. Idris akan waɗannan abubuwa guda biyu musamman wannan gaɓa da take da mahimmanci a wajena sosai ita ce gabar ya halatta a yaƙi shugabanni ko da ba su kafirta ba in dai azzalumai ne ya halatta a yaƙe su to wannan gabar ita tafi komai mahimmanci a wajenmu a jamilu malam jamilu ɗalibin dr idris da kace baka tare da shi akan wannan gabar to kaga ba mu da topic da kai kenan ba mu da topic da kai sai dai kai ma ma addu'a Allah ya baka ƙarfin gwiwa ka fito ka yi raddi ga shi Dr. Idris wanda kake faɗa cewa malamin suna yi kuskure a yi masa raddi cikin girmamawa da mutuntawa to muna so mu ga naka raddin malam Jamilu cikin mutuntawa da girmamawa mu ga raddin da zaka yi wa shi malaminka Dr. Idris ka bayyana masa cewa wannan ra'ayi nasa kuskure ne kuma aƙida ce ta Mu'tazila ba a yaƙar shugaba sai ya zama arne ya kafurta. amma inda yana amsa sunan musulunci ba a yaƙarsa a fitar da shi daga a ba a fita a ɗauki makami a yaƙe shi sai in ya fita daga musulunci jama'a bari dan danna muku shi bayanin Jamilu din shi malam Jamilu ɗalibin Idris domin naga ana ta yaɗawa ana cewa me yasa baka amsa ba yanzu ga ɗalibin Idris nan ya fito yana neman ka baka amsa ba to ga sautin nasa kunji na gaba shine akwai abubuwan da bani da sabani a kansu kamar matsalan da kai magana a kan dangane da abin da ya shafi matsayin addu'a wa shugaba ina da wannan fahimtar sannan kuma eh, akan cewa yakan shugaba ana baya cikin abin da nake da kaikayi a kansa yakan shugaba lokacin da yake da yake da iko a hannunsa wannan bani da bambancin fahimta akan wannan bangaren ku sai dai aka zo wasu jawabi wanda ya suke da daban saboda haka ai kaga ko a baya mun taɓa yin magana da kai akwai abubuwan da muke da akwai abubuwan da ni a iya fahimta ta da kuma matsaya da na samu na maganganun magabata a kai ina da fahimta akan wannan wannan mun taɓa yin magana akan ka inda kawai muke da sabani da ku shine karo alali ni da nake da sabani da kai kenan kuma akan wannan insha Allah ta'ala nake ga kamata mu tattauna kun ji kun ji wannan ɗalibi na Dr. Idris ya ce shi inda yake da saɓani da mu kawai shine inkarul alami maganar inkarul alami shine kawai inda yake da saɓani da mu amma bai da saɓani da mu kan cewa ba a yaƙar shugaba sai ya kafurta abin da malaminsa Dr. Idris ya faɗa na cewa ana ɗaukar makami a yaƙi shugaba in dai azalimi ne ko bai kafurta ba Dr. Jamilu ɗalibin Dr. Idris ya ce baya tare da malaminsa akan wannan. abu na biyu ya ce baya tare da malaminsa akan cewa ba a yi wa shugabanni addu'a akan mimbari to idan iyakacin maganar inkarul alani shine saɓani na da kai malam jamilu ɗalibin dr idris to gaskiya kaga ni tattaunawa ta da nake nema ina neman ta ne akan maganar yaƙar azzaluman shugabanni wannan shine topic mafi mahimmanci a wajena idan baka tare da malaminka a nan to kawai abin da za ka sai dai ka taimaka mana da yi masa raddi kawai ka taya mu yi masa raddi kawai ka taya mu yi masa raddi har Allah ta'ala ya shirye shi ya karkato da shi ya dawo kan aƙidar ahlus sunna ya sauka daga ita wannan muguwar aƙida ta mu'tazila da khawarij shine kawai abin da za ka taya mu ka taya mu kawai yi masa raddi ya dawo idan akwai wani ɗalibin Dr. Idris wanda shi yake tare da Dr. Idris a cikin wannan gaba ta cewa ana yaƙar shugaba in dai azalimi ne ko da bai kafurta ba ana yaƙarsa ana iya zigawa a ɗauki makami kama yadda Dr. Idris ɗin ya faɗa? Amma kuma kuna ɓata lokacin ko da na azzaluman shugabanni kuna kare su har kuna cewa wai kan a ziga mutane a ɗauki makami za mu zuga. zaɓuɓɓuka in dai azzalumi ne jahili maziyaci in a ya kauda shi a kauda shi kun in dai azzalumi ne ja'iri matsiyaci in za a iya kauda shi a kauda shi to wannan aƙida ce ta mu'tazila cewa shugaban dai azzalumi ne mai ha'inci mai cin dukiyar al'umma mara adalci to za a iya ɗaukan makami a yaƙe shi a kauda shi saboda zalunci amma ahlus sunna abinda suka tafi a kai shine abinda manzon Allah ya faɗa illa an tarau kufran bawahan sai idan wannan shugaba ya kafurta ne ya fita daga musulunci baki ɗaya to malam Jamilu idan haka muka yi da kai baka tare da Dr. Idris a cikin topic ɗin da muke so a tattauna a kai don haka ne menene na fitowa kana yi wa mutane waɗannan jawaban naka me amfanin waɗannan jawaban da ka fito kana yi mun yi ta neman ka a waya mu ganar da kai wannan karatun ba sabon karatu ba ne canja magana da aka yi da kai kasa baka dama sannan ɗalibansa sun gaza mun yi magana da kai kuma na baka dama kai ka ce idan ka shirya za ka zo jira kawai nake ka ce mun gara nan da za ka zo domin a zuwa zauna a malam jamilu in dai iyakacin inkaro alami ne kawai ni saɓaninmu da kai to ka nema mana cikin ɗaliban idris wanda zai kare har yaƙar azzaluman shugabanni ko da ba su kafirta ba wannan shine topic mafi mahimmanci wannan shine topic mafi mahimmanci amma in iyakacin inkarul alani ne gaskiya ba shine abin da ya kamata mu fara da shi ba saboda abubuwan da suke gaba da shi suna da yawa musamman wannan gaba da muke raddi tunda muka fara ai ba mu sauka ba tunda muka fara ai ba mu sauka ba gabar da muke raddi ga Dr. Idris shine maganar yakar azzaluman shugabanni wannan shine gabar da muke magana Dr. Idris ya ce za a ɗauki makami a yaƙi shugabanni idan kai malam Jamilu ka ce ba ka tare da shi akan wannan gaba to muka zauna da kai mu yi me kenan ai ba mu da saɓani mu da kai abin da ya rage ma kawai shine malam jamilu ka yi ƙoƙari wajen fitowa ka yi wa shi dr idris nasiha ka taya mu ƙoƙarin wato dawo da shi kan hanya ya sauka daga kan waɗannan abubuwa da yake kai na waɗannan miyagun akidu wannan shine kawai abin da za ka yi malam kuma yanzu tambaya ɗaya kun san abin da yasa ban mayar musu da rabi ba ko ba dan mayar ba ka kun san dalili wallahi matsala ce wanda suke ko mutum bai da ilimi ko mutum bai da ilimi fala ya fahimce ta kuma zai fahimce ta tambaya kawai kar ma ka karanta wani littafi tambaya kawai kai wala mutum ko bai da karatu zai fahimta sai ka ce masa ga tambayoyi ne guda uku kawai ce masa shin manzo Allah waɗanda ya yaƙa a makka su wane ne ne? azzalumai haka ne a Muhammad bin abdullahab suwa su waye ka Makka azzalumai sarakuna har ma ya ɗauki makami to ya abin da yi. khuruji ne khariji ne shi shehu dan hori a kasan Hausa su waye ya a azzaluman sarakuna abin da yi khuruji ne har yau sarakuna suke cin albarkacin gidansa suke tutiya da shi to yanzu Allah wannan ko baka da ilimi aka bujirar maka da wannan wani amsa da ka kai duk ƙura'ani ka ji wa ƙalar mala'u lazina kafaru su waye mala'u azzalumai shugabanni wallahi dukkan annabawan Allah sun yaƙi azzaluman shugabanni in ka ga wanda bai yaƙa ba sai in lokacin bai da ƙarfi kamar yadda Allah ya zauna da azzaluman shugabanni a Makka da bai da ƙarfi ya ja baki ya shiru amma da ya koma Madina bai ƙarfi ya yaƙe su dan gode ya zo kasar ne yana da'awa yana komai sarakuna suka sa shi a gaba da bai da karfi ya kyale su amma da ya karfi ba ya yi kyan zalumai muhammad bin dawud abin da ba na saudi arabia ya zauna karkashin sarakuna na azzalumai yan ɗariku sufaye da sauran sauransu ya yi hakuri amma da ya samu karfi ba ya yaƙe su wallahi tallahi kaga yanzu azzaluman shugabanni nan in ina da karfi wallahi sai na yaƙe su ka ji gada ga in ina da ƙarfi wala sai na yaƙe su na ƙwato haƙƙin talakawa akan zaluncin da suke yi to akan wani ne wani ya fara sauraron wani dan madakhila wai yana yawo da hankalinka yana maganar salaf salaf ya ma san salaf din ya san salaf din yana maganar salaf salaf ya ma san salaf din ya san salaf din salaf din sa rabi'u ne almadakhali shine salaf din sa yana nan kuma da rai ko shi bane iyakan salaf din kenan rabi mana yadda ya samu wannan a yakin golf ne yakin golf ne wannan aƙida ta sa kai kabata ta ce ba in kare ma shugabanni a kan lokacin ya same ta lokacin da america bush suka zo su mame iraki da inviting da invitation na na sarki saudi arabia ya mutu fahad lokacin ina jami'ar islamiyya ta madina ya mutu fahad lokacin ne sarki ina gurin ya gayyato su malamai suka tashi suka ca suka ce bai halatta musulmi ya gayyato kafiri ya zo kasan musulmi kuma yaƙi musulmi ba suka ja wannan aya wa in ta ta'ifata min al-mu'minin qatatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra fa qatil allati tabiha hatta tabiha ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsidu inna la yuhibbul muqsitin suka ce a Allah ce idan mu'minai biyu gurub na musulmai biyu suka yi suka yi yaƙi ku da ba ku ci ku sasanta su idan sun yi sulhu shikenan amma in ɗaya ta ta ki sulhu din ko musulmi ku sashi ku yake ta suka ce to yanzu da Kuwait da da Iraki su musulmi ne duka da sarkin Kuwait da da, da Saddam duka musulmi ne mu musulmi mu ya kamata mu musu sulhu in Saddam ya ki mu yake shi in musulkin sarkin Kuwait ya ki mu yake shi amma babu babu shawa kafirai Ingila Amerika ba tab sai malaman gwamnati sun rabi almarka ne suka ce a'a ba in kari ma shugaba ba in kari sai a bar fa duk abin da ya daidai ne wannan fa ita ce matsala duk malamin da ya fito kan minkari ya eh, mimbari ya inkarin fat sai sai a ji a kama shi kuma wannan surabi suke zugawa cewa shi ai khariji ne ya zama dan tawaye ya zai musu wa shugaba Iyakarta daga nan fa ta taso wannan wannan iskancin daga nan ya taso da tsiyar nan ta taso Shi ne shine yanzu take ci kuma irin wannan tsiyar ita ta faru a sudan ta sudan ta rushe irin da'awa na su eh, musammanin fakiri ba yana na sudan din ba malamai ne suka suka suka talakawa in ce zaluncin da shugabannin suke yi ne su su muzammil faƙi suka suka hana malamai magana cewa a kuruji ne kaza kaza kaza lokacin da talakawa su ya tashi suka tawaye malaman suka tawaye sudan gashi ta ruje da yanzu a lokacin a ce shugabannin ana musu nasiya ko a kan mimbari ko ina ne ana musu inkari akan abin da suke da zalunci za a kai ga haka za a kai ga haka eh, da wanda madakhaliya kenan wallahi in aka bari a nan Najeriya waɗannan suka suka ci gaba da wannan iskancin wallahi za ta kai ma shugabanni ba wanda ya sai musu inkari za su ci su ba babbaka karshe kuma jahilai su zo su su yi tawaye malaman su yi tawaye shugabannin kasar ta rushe a yanzu inda aka sa gaba kenan mu koma mu koma cikin karatunmu ga majmu fatawa na Sheikh islam Ibn Taymiyyah mujalladi na goma sha biyu a shafi na ɗari biyar da tamanin da takwas Sheikh islam Ibn Taimiyya ya yi magana game da Imamu Ahmad Ibn Hanbal a lokacin da shugabanni na zamanin Imamu Ahmad suke yaɗa wata aƙida ta cewa ƙur'ani abin halitta ne alƙur'anu makhluqun ƙur'ani abin halitta ne wannan aƙida kafirci ne kama yadda demokaradiyya take kafirci wannan aƙida da jahamiyya suke yaɗawa a zamanin imamu ahmad shugabanni suka ɗaure musu gindi daidai take da demokaradiyya yanda imamu ahmad tare da cewa waɗannan shugabanni suna da aƙidar cewa ƙur'ani abin halitta ne amma Imam Ahmad bai kafurta su ba saboda yana ganin wannan ba al bawa ba ne. ba kufrul ba ne. shi yasa Imam Ahmad bai kafurta su ba bai fitar da su daga musulunci ba kuma bai ce shugabanni ne waɗanda ba su da haƙƙin ai musu biyayya ba wajibi ne a yi musu tawaye a'a da haka me bambanci tsakanin shugaban da ya ce ƙur'ani abin halitta ne da shugaban da ya zo da demokaradiyya duka kafirci ne al'a'imma allazina qalu bi khalqil qur'an misl haula sawa duka kafirci ne al-kufru millatun wahida demokaradiyya kafirci ce cewa ƙur'ani abin halitta ne kafirci ne amma ga abin da ibnu taymiya yake cewa ibnu ya yace wa ma'lumun anna hadha min aghlazit tajahhum wallahi tallahi kun ji abin da yake bawa Dr. Idris wahala kenan Dr. Idris baya so a ce a koma cikin littattafai a ce za a warware wannan qadiyya da karatu da littafi baya son wannan magana Ibn Taymiyya a shafi na 598 a majmu' fatawa juz'i na goma sha 12 Ibn ya yace wa ma'lumun ce abu ne sananne anna hadha min aghlab tajahhum lallai cewa ƙur'ani abin halitta ne wannan jahmiyanci ne fa inna du'a ila al-maqalati a'zamu min qawliha sana abu na biyu kuma ka kira mutane ka ce su zo su faɗi wannan magana ta kafirci ya fa a ce kawai ka ƙudirce kafircin kai kaɗai a cikin zuciyarka to waɗannan shugabanni na zamanin Imam Ahmad su suna kira ma a zo a ƙudirce aƙidar cewa ƙur'ani abin halitta ne Ya ce wa isabatu qa'iliha wa iqabatu tarikiha a'zamu min mujarradi du'a ilaiha sannan ya zamana kana azabtar da wanda bai karɓi wannan muguwar aqida taka ba wannan yana gaba da yana gaba da iyakacin kira zuwa ga ita muguwar aqida din ka kudirce aqidar kafirci wannan laifi ne babba ka kira mutane zuwa ga wannan aqida ta kafirci ya fi ka ƙudirce ta ɗin laifi sannan ka dinga azabtar da mutane akan ba su karɓi wannan kafircin naka ba ya fi waɗannan guda biyun duk da suka wuce ya ce wal uqubatu bil qatl li qa'iliha a dinga kashe wanda bai ce qur'ani abin halitta bane a azamu min al uqubati bil darbi sannan ya fi a ce an masa uquba da da duka wato ita uqubar ita ma nan ma akwai tafadul akwai tafadul sai ibnu taymiya yace summa innal imama ahmad yace sannan kaga imamu ahmad qad da'a lil khalifa yayi kyakkyawar addu'a ga shugaba na wannan lokaci shugaba musulmi a wannan lokaci yayi masa kyakkyawar addu'a wa ghairihi da wasunsa duk yayi musu addu'a mimman darabahu cikin waɗanda suka dake shi wa habasahu waɗanda suka rufe shi aka kulle shi wastaghfara lahum yayi musu istighfari wa halalahum mimma fa'aluhu bihi ya yafe musu kuma abin da suka yi masa min zulmi na zalunci wa du'a ila alqawli alladhi huwa kufrun ya yafe musu kiransa da suka yi zuwa ga wannan aqida ta kafirci ta cewa qur'ani abin halitta ne sai ibnu ya ce, walau kanu murtaddina anil islami lam yajuz al-istighfaru lahum fa innal listighfara lil kuffari la yajuzu bil kitabi was sunnati wal ijma' yace amma kaga Imam Ahmad ya dinga yin addu'a ga Ma'mun shine shugaban ƙasa na ita waccan demokaradiyya ta zamanin Imam Ahmad waccan demokaradiyya ta zamanin Imam Ahmad ta cewa Qur'ani abun halitta ne shi ma kafirci ne amma tare da haka Imam Ahmad ya dinga wa shugaban ƙasa addu'a yana kuma wato nema musu Allah ya gafarta musu yana musu istighfari yana yafe musu abin da suka yi masa na dukansa da zaluncinsa da ɗaure shi da azabtar da shi akan sai ya amsa musu wannan muguwar aƙida ta cewa ƙur'ani abin halitta ne to idan wannan ya faru a tarihin musulunci a zamanin magabata an samu shugabannin da ba sa aiki da shari'ar musulunci ba iyakacin rashin aiki da shari'ar musulunci ba ma tsarin da suka kawo suke kai ma tsari ne na kafurci, tsari ne na jahamiya amma magabatan da suka yi zamani da su sun ci gaba da su a matsayin shugabanni da ya haramta a yi musu tawaye ko a ɗau makami a yaƙe su suka ɗauki cewa wannan kafurci nasu bai cika sharuɗan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce illa an tarau kufran bawahan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ba a ɗaukan makami a yaƙi shugaba a kau da shi sai idan an ga kafirci ƙarara inda kun fihi min Allah burhan kuna da hujja kuna da dalili da haka yanda alƙaulu bi khalqil qur'an bai zama al-kufrul bawah ba hakanan demokaraɗiyya ita ma ba za ta zama alkufrul bawa ba waɗannan shugabanni da suke aiki da demokaraɗiyya suke aiki da constitution suka ajiye shari'ar musulunci ba za a kafurta su kai tsaye a ce arna ne sun yi ridda ba musulmi ba ne arna ne kafirai ne wannan ba daidai ba ne wannan aƙida ce ta boko haram aƙida ce ta ‘yan ikhwan aƙida ce ta khawarij da haka inda za mu tattauna da kai akan cewa shugabannin nan na demokaradiyya hadisan manzon Allah sun shafe su ko ba su shafe su ba to dole sai mun tambaye ka kana ganin su musulmi ko kuma kana ganin arna ne sun yi ridda tunda suna aiki da demokaradiyya wallahi tallahi sai ka amsa wannan tambayar ka ki ko ka so wallahi sai ka amsa wannan tambaya Dr. Idris wallahi sai ka amsa wannan tambaya arna ne ko kuma musulmi ne wannan ita ce tambaya ɗaya mai sauƙin gaske idan waɗannan shugabanni masu aiki da demokaradiyya arna ne to wallahi tallahi har yanzu ba a rabu da bukar ba an haifi habu ina ba muna fahimta wato har yanzu dai muna nan tsakiyar aƙidar boko haram har yanzu tana nan kuma akwai buƙatar malamai a sake jajircewa wajen wato karantar da matasa da wayar da kansu da yaɗa ilimi cikin al'umma wanda zai rusa wannan muguwar aƙida ta cewa wato duk shugaban da ya aiki da constitution ya kafurta amma ce ba su kafurta ba to shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce matukar shugaba musulmi ne to haramun ne ai masa tawaye shikenan an gama karatu ko ba gama karatu ba an gama karatu an gama karatu matukar shugaba ba arne bane ba yayi ridda ba to ba ai masa tawaye ba ai masa tawaye shi san da suka zo masu inganci aka kare ma shugaba a gaban jama'a aka yi Marwan ƙarya ne wasu inkari ma da hannu suka yi zamanin sahabbai inkarin ma da hannu ko ba in inkarin suke da na ka samu yaƙi duk kun manta da wannan dan in inkarin sa ba da hannu yayi ba abdullahi ba da hannu yayi inkarin bane ko ba da hannu yayi ba ya kawo da azzalumai yau mu ne za ku dawo dan komai da mu ma ku ta ku dawo kuma da mu jahilai ku zo kuna ga mana wannan maganganu ra'ayin naku da kuka dauko eh mun san akwai masu ra'ayi irin naku to amma mu tare da wannan ra'ayi sai yaya kuma ba mu tare da shi yawa hadisi ma da suke maimaitawa suke ta kokarin ma su fake da shi ma wasu malama sun raunana shi amma mu hadisan da muka da muka dogara sai hadisai ne ingantattu ba malamin da ya raunana shi to shine mu bar mu bar mai inganci mu dawo naku ko mu bar mai inganci mu dawo naku wanda da ku karfafa aqidan ku ta madakhilanci da ku karfafa ra'ayin ku na madakhilanci a bar fasikai fajirai azzalumai su cika ransu ba babbaka ku daure musu gindi saboda ko kuna tsoron su ko kwaɗayin kwangilan da suka baku ko ai na gaya muku tarihin madakilanci lokacin da ta taso shekar Rabi al ne ya shimfiɗa taburmar shi da lokacin yakin golf lokacin da Fahad aka gayyato America ta zo kan malamai rabu kashi biyu wasu suna ganin cewa hal yusa'anu bil kufar aw la yusa'an shin ana da iya neman taimakon kafir a yaki musulmi da su sai malaman Saudiya suka suka shi wani suka ce ana yi wasu suka ce ba a yi wasu suka ce ana yi wasu suka ce ba a yi Karshe waɗanda suke cikin gwamnati tunda gwamnati ne ta gayyato kafiran sai sautin su aka fi ɗaukaka shi ya dinga watsuwa a Saudi Arabia Karshe a lokacin in ka zo kai inkari mafahat cewa don me zai ɗauko kafirai su Bush a zuwa yaƙi Saddam sai a ce maka wannan kuruji kake so ka yi kun ji farkon abu kana so ka kuruji wa shugaba kana so ka yi tawaye wa shugaba akan mimbari sai aka hana su magana kajin da ta fito kenan shine abin ya ce shine zo nan ma suka mai da shi aqida amma farkon abin kenan kafin yakin gwal ba san wannan aqidar ba ba satta ba an yi ta ne don kare shugabanni in shugaba duk abin da ya goyi ba sa kawai aka ce abin da fa da yi daidai ne da ya gayyato Amerika aka gayyato kafurai daga Australia daga ko ina ne aka zo aka yaki Saddam sauran malamin ku suka ce a'a musulmi za a tara wa Saddam a yi masa wa'azi a yi masa sulhu da kuyat in ɗaya yaƙe yaƙe shi kamar yadda Allah ya ce ya ladina am wa in da'i fatani min al-mu'mina qatatalu fa asluhu bainahuma fa in bagat idahuma ala al-ukhra fa qatil allati tabiya ta tabiya ila amrillah suka dogara da wannan aya wa in da'i fatani min al-mu'mina qatatalu idan bangare biyu al'umma ta tabbata suna yaƙi fasulu bai da ku musulmi ku da ku daina ta su ba kafiri ba fa in baka da idahu ma alal qur'an idan su dai suka yi ta'addanci suka yi tawaye ku musulmi ku yaƙi ku taru ku yaƙe ta to da lokacin abin da suka ce abin da ya kamata yi a yi wa saddam sulhu da kuwait in yaƙi a yaƙi saddam ko musulmi za su yaƙe shi ba hannun kafirai kun gane matsalar wasu kuma suka ce a'a kafirai ma da iya gayyato su a yaƙe shi shine fadi ya gayyato kafirai kun gane yadda matsala take to nan ne kungiyar madakila ta sana wajen kare shugabanni in sun faɗi abu ba a faɗa a lokacin duk wani malami da ya yi hudu ba a Saudi Arabia in dai dai ce abin da fari ya yi to zai tafi kurkuku zai tafi kurkuku don ya inkari sauran malamai suka zuga ba suka ce ai wannan khariji ne ba khawarije ne aka suka dinga faɗa duk wanda ya saba ba fada ce ba khawarije wannan yana so ai shugabanni ta waye kunje inda ta taso shine ta ta yi tsatso ta zo ta zo Najeriya ta zama ta zama kungiya ta zama dariqa yanzu ita kanta suke tafiya karanta ga tarihin yake yawa kungiyar madakalar farkon tsirar ta kenan ba ba ta ba shekara ɗari biyu da ya wuce ba san ta ba shekara ɗari da ya wuce ma ba ta ba wanda ya kafa ta ɗin ma eh, rabi da shekararsa yana mara yanzu bai mutu ba yana nan a raye in dai ba yau ko jiya rasu ba yana raye to sai yaya sai da kore shi daga madina ma dawo makka koran su akai gwamna eh, lokacin yana nan gwamna gwamnan madina ya kore shi ka ni na san tarihi har gaban sa na ji na karatu ba dan madakhila da yazo ake dan jeho masa yake ce da ga mun game da wani abu da shi to wurgo maka yake ce ni dan zauna gaban sa hm? ah, wannan shi ne zaka nan ƙungiyar madakila ƙungiya ce ta bid'a ta tajarihin kowane yadda yake zagin malaman nan wala da haka ke zagin 'yan siyasa tun da yana kurkuku tun da yana kurkuku amma ya san malamai ba su da kurkuku ba su da 'yan sanda su ne ke zagi zagi malam jafar ya kira shi dan boko haram ya zagi albani dan boko haram ni ma haka a kawarij ne dan boko saboda mu ba mu da sojoji ba mu da 'yan sanda amma waɗannan azzalumin da yake karewa wallahi da su yake zagi da ya dade a kurkuku to kaga ai wannan makon gila aka dauka ko bai ita bace kuma su ba abin da suke tsoro kamar yan sanda da kurkuku yanzu zai cire hula ya kama kuka yana ya tuba har dan bid'a da ka kaskantar da kanka wai kana ba shi hakuri rasul jarima kai in kana da kunya kai saka fito ka sake ma magana ma ka sake wani magana kan da'awa billahi allazi la ilaha illa huwa da da bewar asul jarima hakuri da rasa bindiga harbe ne kai mawaƙi ma me yace ina ma da sagire yake me dan ce yace na dan gwairo ma me yace da walakanci ga musulmi gara menene shahada wai gara ga mutuwa mawaƙi ne ke bayan ki ce da musulmi ya walakanta kansa gare mutu ne ne yana maka kan sandauna ne sandauna kafin a masa ku an sanar da shi aka ce gudu ya ce ba zai gudu ba saboda ya san iya gudu kaskanci ne aka zo gidansa aka harbe shi aka harbe matarsa to kai ka ji mawaƙi ma fi ka da walakanci ga musulmi gare ka mutu gara shahada ita ce abinda mawaƙi ke ne bada amma kai dan an dan taba ka kadan ka fito kana rakiwa mutane kuma kai da ka fito ka ce mutane khawarij wannan tabon da kake tare da shi a kai da Allah da a ba dauri kashi ko a bata igiya a kai da Allah din da nace muku dai an ja layi an ja layi kun ji an ja layi kowa ya kama gabansa yawwa kowa ya kama gabansa ga wani ya riga ka na'am tun lokacin da suka zo su akwai wadansu matasa a Kano ayi layi dai malam mai haƙuri ne Allah ka sa ni zo mai haƙuri ban san su ba duk da na san su za a rabu a'a ni gaskiyar magana duk mutumin da muka haɗu da shi na kamar su kyakkyawan zato kai akwai waɗansu ku a cikin ɗalibai na da yawa nan dai zo yana mannana sai a zo a ce min malam wani ba mutumin kirki ba ne zai cutar da kai zan ce a'a san tsunta kalmisa ka da shi in halinsa da zai bayyana ai amma maganan ka ne ba da sa wai wai wai wai na ki mutum ko ko na musamman munan a ni duk mutum dan gashi farkon gaman da kai wala garau kake kai da kanka in dai dabia ne za ta bayyana wata rana to shi wannan matasan da suka faɗa yanzu ta bayyana ko bata bayyana ba kaga har wurin Allah ina da uzuri da na musu kyakkyawan zato kuma na karɓe su hannu biyu biyu bayan na san sun ci mun mutuncin da ba taɓa ciwa wani malami a Najeriya ba amma na karɓe su kaga yana da hanzari kuma suka suka sake har mahaifiya na ba su bari ba da kaga yi yanzu an ja layi ko ba ja ba mun ja layi to sai zan ce ba duk wani ɗalibi na kare ya saurare su in dai ba mai karatu ba wanda zai mayar musu raddi bisa su? dan shubha ce da kuma karerayi wa alaikum salam na'am a daidai nan eh to na farko ka tuna billahi alladhi la ilaha illa huwa Allah shine shaida ban saurare shi ba wancan zagin ma da aka ce wannan mukallidin nasa ya yi wallahi ban saurara ba wallahi alladhi la ban saurara ba ko daya sai dai kawai a ce mun malam gawa ne yayi magana akan ka ya ce kala amma wallahi ban saurara kun san abin da yasa ban saurara ba da ga muku abubuwa biyu ne na farko ne na banci mutum makareci ne bana sauraron su. na biyu kuma du kada ma an saurara in ji wani abin da zai bata min rai har in nemi mayar masa da raddi ko bai kai ba sai sa duk wanda ba mai mayar masa da raddi ba wallahi bana sauraron sa saboda zai faɗi maganar da he na matsu na matsu na matsu rai na ɓaci mai masa sai sa bana sauraro kai wani ma Aminu Sarudin ɗazu ya ce zai zai turo mini wai ta saman da malam Ali suka yi da shi lillahi zanga zanga bai karfi a nan ba a ƴan wa musulmi wannan karatu namu na yau karatu ne mai mahimmancin gaske saboda muna so mu koma mu gani shehu usmanu dan fodiyo Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa da shi da almajiransa da sauran sarakunan da suke ƙarƙashinsa ko sauran mabiyansa sun yaƙi azzaluman shugabanni ne sun kau da su sun kafa daula ta musulunci ko kuma sun yaƙi kafirai ne arna suka yaƙa maguzawa maguzawa suka yaƙa suka kafa daula ta musulunci ko kuma ‘yan uwansu musulmi suka yaƙa da dalilin cewa sun zalunce su ko suna zaluntar su to wannan idan za a ba da amsa sai a koma cikin karatu insha Allah ta'ala cikin littattafan shehu usmanu dan fodiyo mu ji daga bakin shehu usmanu dan fodiyo waɗanne irin sarakuna ya yaƙa mu ji daga bakin ‘ya'yansa da almajiransa ga tazyinul waraqat na abdullahi na gwandu abdullahi na gwandu wanda shine wazirin shehu usmanu dan fodiyo kuma ƙaninsa wanda yake biye masa a ilimi da karatu abdullahi na gwandu ga tazyinul warakat za mu ji yadda abdullahi na gwandu Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa ya ba da labarin yadda suka kafa wannan daula ta musulunci daula ta shehu usmanu dan fodiyo ga kuma littafin infaqul maisur ga littafin infaqul maisur fi tarihi bilad takrur shi kuma na muhammad bello bin usman bin fodiyo shi kuma ɗan gidan shehu usmanu ɗan fodiyo ne ɗan shehu usmanu ɗan fodiyo shi ma za mu ji daga bakinsa waɗanne irin sarakuna suka yaƙa waɗanne irin shugabanni suka kawar arna suka yaƙa suka kawar suka kafa musulunci ko kuma musulmi ne suka yaƙa sun yaƙe su kawai saboda azzalumai ne to a nan ne za mu gane cewa wato wannan dalili na shi wancan bawan Allah da ake kira Dr. Idris za mu gane cewa yana da gaskiya cikin dalilin da yake kafawa yana cewa daga cikin dalilansa da suke nuna cewa za a iya ɗaukan makami a yaƙi azzalumar gwamnati ko azzaluman shugabanni a kau da su a kawo adalai yace daga ciki jihadin Shehu Usmanu dan Fodiyo yace wannan dalilin sa ne tunda dai Shehu Usmanu dan Fodiyo ya yaƙi azzaluman shugabanni kama yanda ya faɗa kama yanda shi Dr. Idris ya faɗa yace Shehu Usmanu dan Fodiyo azzaluman shugabanni ya yaƙa ba kafirai ba azzalumai ya yaƙa ƴan uwansa ne musulmi ya yaƙe su ne kawai saboda zalunci ya kau da su ya kuma karɓi shugabanci da jagoranci daga hannunsu to da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala za mu ji daga bakin almajiran shehu usman da fodiyo za mu ji daga bakin 'ya'yansa za mu ji daga bakin shi shehu usmanu da fodiyo da sauran waɗanda suka taya shi wannan jihadi na yaƙar waɗannan sarakuna za mu ji waɗanne irin sarakuna suka yaƙa to amma kafin mu je ko ina kafin mu je ko ina yan uwa musulmi ina so ku ɗan bi mu ina so mu ɗan koma baya kaɗan mu ɗan koma baya kaɗan abin da nake nufi da komawa baya shine mu danna muryar Dr. Idris Abdulaziz wai a ina ne ma shi Dr. Idris ya ce ya halatta a ɗau makami a yaƙi azzaluman shugabanni ko da kwa musulmi ne ko da ba su kafirta ba za a iya yaƙar shugaba a kau da shi matuƙar azzalumi ne ko da bai kafurta ba za a iya yaƙarsa sai muka ce masa a wannan magana Dr. Idris ta gwabza karo da ijima'i na ahlus sunna farko dai ta fara yin karo ma da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi inda manzon Allah sallallahu alaihi sallama yake cewa la ma aqamu fikumus sala da aka ce afala nunabizuhum fis sayf da aka yi zancen azzaluman shugabanni sai aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi aka ce ba za mu ɗauki makami mu yaƙe su mu kau da su ba sai manzo Allah ya ce la ma aqamu fikumus sala ahir matuƙar suna sallah ba su kafurta ba a wani waje manzo Allah ya ce illa an tarau kufran bawahan inda kun fihi min Allah burhan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai kun ga kafurci karara kuna da hujja a wajen Allah cewa arna ne kafirai ne to anan ne ahlus sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba ku damar ku ɗauki makami ku kau da su matuƙar kuna da ikon kau da su ɗin to bari mu ji asalin aƙidar daga bakin shi Dr. Idris aƙidarsa ta cewa za a iya ɗaukan makami a yaƙi azzaluman shugabanni a inda ya yi maganar da farko sannan mu ji bayan mun masa nasiha a karo na farko da ya dawo wacce amsa ya bayar sannan kuma sai mu tafi inda yake kafa hujja da cewa shehu usmanu ɗan fodiyo da shi da almajiransa da ɗalibansa jihadin da suka yi yaƙar azzalumai suka yi ba wai kafurai ba ne sarakunan da shehu usmanu ya yaƙa azzalumai ne wato musulmi ne ya yaƙe su ne kawai da hujjar zalunci da hujjar suna zalunci ba wai da hujjar sun kafurta daga musulunci ba sun fita daga musulunci to mu ji sautinsa na farko sai mu tafi mu ji na biyu kuna lokacin ko waɗannan azzaluman shugabanni kuna kare su har kuna cewa wai wai kan a zuga mutane a ɗauki makami za mu suka? za mu suka jama'a kun ji har kuna cewa wai kada a zuga mutane a ɗauki makami waye yake faɗa wai mu muke faɗa mu ne muke cewa kada a zuga mutane su ɗauki makami su yaƙi shugaba Ya ce za a zuga kuna ɗaurewa azzalumai gindi menene ɗaurewa azzalumai gindi a wajen Dr. Idris shi ne cewa a yi haƙuri da zaluncinsu yadda Manzon Allah ya yi umarni. Ba mu yadda da zaluncin azzaluman shugabanni ba, mu ma muna cikin waɗanda ake zalunta, mu ma muna cikin wannan ƙangi da halin kaka na kayi duk da ku muke shan wannan wahalar. Amma maganar da ake yi shi ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya karantar da mu ya umarce mu yin haƙuri ya ce isbiru hatta talƙauni alal haudi. yace yace wa in duriba zahruka wa ukhidha maluka fasma wa ati to kaji mu abin da ya ja muke yin hakuri to sai Dr. Idris ya fassara wannan hakuri da muke yi da umartar mutane da su yi hakuri sai ya fassara shi da daurewa azzalumai gindi da kuma yadda da zaluncin ne wato mun yadda ayi zalunci ko muna daurewa azzaluman gindi tunda dai muna umarni a yi hakuri muna kuma yin haƙuri ɗin yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarni amma ba kuna ɓata lokacin ko nan azzaluman shugabanni kuna kare su har kuna cewa wai wai kar a zuga mutane a ɗauki makami za mu suka. za mu suka? in dai azzalumi ne tariri maziyaci in da ya kauda shi a kauda shi to kun ji wannan aƙida daga bakin Dr. Idris Ya ce sharaɗin shi ne in dai azzalimi ne ja'iri ne za a iya kau da shi to a kau da shi kuna cewa wai ba za a ziga mutane su ɗauki makami ba Ya ce za mu ziga wato zai ziga a ɗauki makami a yaƙi azzaluman shugabanni mun masa nasiha cikin tausasawa a farko muka tausasa masa lafazi muka ja hankalinsa muka nuna masa cewa wannan aƙida ce ta mu'tazila ba aƙida ce ta ahlus sunna ba su mu'tazila su suka ce iyakacin kasancewar shugaba azzalimi ya wadatar wajen ya halatta wa mutane ɗaukan makami da ya shi wannan shugaba ɗin ahalus suna suka ce a'a iyakacin zaluncin shugaba baya wadatarwa ya halatta wa mutane su ɗauki makami su yaƙi wannan shugaba sai an samu wani abu ɗori kan zalunci shine kafirci sai ya zamana ya kafirta ya fita daga musulunci ina fata muna fahimta yawan musulmi wannan ita ce aƙida ta ahlus sunna idan shugaba bai kafurta ya yi ridda ya fita daga musulunci ba to babu inda ahlus sunna suka yadda a zuga mutane a ɗauki makami a yaƙi wannan shugaba kama yanda Dr. Idris ya faɗa bari ku ji ƙarashin zancensa babu fuka in da azzalumi ne tayiri maziyaci in da ya kauda shi a kauda shi kar ka kawo mana wani ra'ayin ya to kun ji ya faɗi wannan magana a wannan ƙarara ya ce a ɗau makami za a ziga a ɗau makami a kau da shi ya kawo sharaɗi ya ce in dai azzalimi ne to za a iya zigawa a ɗauki makami a kau da shi wallahi talla ƴan uwa musulmi da akwai wanda za mu haɗin baki da shi a cikin addini saboda muna ƙaunarsa muna son sa wallahi tallahi da Dr. Idris ne da akwai da zamu ɗaga wa ƙafa mu bar shi ya rusa wani wata wani gefe ko ya rusa wata katanga ta aƙida ta halus sunna kuma mu ja jiki mu ɗaga masa ƙafa mu bar shi wallahi tallahi da Dr. Idris zamu yi wa wannan da Dr. Idris zamu yi wa haka to amma babu wani mahaluki a faɗin duniya wanda zai barar da aƙida ta ahlus sunna ko mu ga ya sa gatari yana saran addini yana rusa aƙida ta ahlus sunna yana yaɗa wata aƙidar da ba ta ahlus sunna ba mu ɗaga masa ƙafa wallahi tallahi mu kun ji abin da muke magana kansa kawai duk wani shirme da suke yi duk ku ajiye ku dawo kan wannan topic ɗin shine abin da ake so a yi magana a kansa kun san sun yi ƙoƙarin su wautar da hankalin mutane wasu suka tafi suna cewa wai inkarul alani ba maganar inkarul alani ake yi ba tun na fara magana ban kawo maganar inkarul alani ba ba shi ne topic ɗin ba kuna so dai a rikita mutane ne wani kuma ya tafi yana maganar abin nan ko zaɓe ko demokaradiyya duk ba wannan ba ne ba maganar inkarul alani ake yi ba ba maganar zaɓe ba ba a'a maganar ya yaƙar shugaba yaushe ya halatta a ɗauki makami a yaƙi shugaba a kau da shi in dai zalimi ne yana zaluntar al'umma wannan ya wadatar kama yadda Dr. Idris ya faɗa a'a wallahi tallahi ba haka ba bane abinda ahlus suna suka yi ijma'i shine abinda manzon Allah ya faɗa illa an taro kufran bawahan mun karanta a nan ya fi sau shurin masaki mun karanta wurare daban-daban mun karanta ijma'ai waɗanda suka fi kusa wanda mutane za su iya mika hannu su ɗauka ijma'in da Imamun Nawawi ya nakalto nan cikin Sahihu Muslim ijma'in Ibn Hajar da ya kawo cikin Sahihu Bukhari Ijima'in Ibn Abdulbar da ya kawo yace cewa ma a cikin at kenan sharhu Muwatta yake cewa cewa ma wai a yaƙi shugaba saboda azzalimi ne kawai ba tare da ya kafirta ya fita daga musulunci ba yace zahaba ilaihi tawa'ifu min al-mu'tazila wa ammatil khawarij ibn abd yace wannan shine aqidar mu'tazila da khawarij su ne suke ganin a ɗauki makami a yaƙi azzalimin shugaba ko da wato bai kafirta ba bai fita daga musulunci ba yanda da Idris ya faɗa to mu je sauti na biyu mu je sautinsa na biyu ku bayan mun masa nasiha cikin tausasawa da lumana har mu ne masa addu'a har yanzu ba mu daina ba har mu ne masa addu'a a sautin muna cewa Allah ya dadar da shi Allah ya bashi ikon gyarawa duka dan dai mu tausasa masa lafazi mu taimaka masa wajen karɓar gaskiyar da muke so mu nuna masa wannan yasa muke muka ta sassauta masa lafazi ba don komai ba amma da ya fito kun ji abin da yake cewa Allah kai wasu maganganu ma ka janye su tun da nake nan ka taɓa ji wata magana da yadda janye ta yau sama shekara talatin ka taɓa ji saboda duk magandan faɗa ba wai na kan faɗa Allahul musta'an wannan maganar Dr. Idris wannan maganar ita ma magana ce mai haɗarin gaske cewa yau shekara talatin baka taɓa yin wannan shine maganar ka yau shekara talatin ba a taɓa jin ka kayi wata magana ka dawo ka janye ba saboda kana taka tsantsan kana lura don haka baka taɓa yin wata magana wacce ta bayyana cewa kuskure ne ka zo ka janye ta ba to gaskiya Dr. Idris wannan ɗayan biyu ne ko dai ya zamana baka karatu shi yasa baka gano kurakuranka a matsayinka na ɗan adam ko kuma ya zamana kana gano kurakuran naka amma son zuciya yana fin ƙarfinka ba ka iya fitowa ka gaya wa masu saurarenka cewa a karatunka na jiya ko na shekaran jiya ko na shekarar da ta wuce ka yi kuskure a wuri kaza ga gyaran amma ba haka ba tunda Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun daga kan sahabbansa aka gangaro zuwa ɗalibansu tabi'ai da tabi'ut tabi'ina da din su imamu malik su imamu ahmad su abu hanifa dukkanin malaman musulunci ba wanda bai da inda yayi taraju'i ya gano wasu kurakuransa ya dawo ya gyara babu shi ba a taɓa yin wani malami ma'asumi ba a tarihin musulunci sai wannan bawan allah dr idris to ɗayan biyu ne idan ka ce kai baka taba yin kuskure ka zo ka gyara ba wannan ya nuna wa al'umma cewa wallahi tallahi ta Idris baka karatu amma duk malamin da yake karatu ko dalibin ilimin da yake karatu zai dinga fitowa yana cewa ya gano kuskurensa Sheikh Nasiruddin Albani alaihi rahmatullah Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Almuhaddis muhaddis fi hada al-asr malamin hadisi na duniya a wannan zamanin namu wanda karanta maktabatu eh, zahiriya wata wata laburari ce wace laburari din saboda girmanta za ka iya hawa abin nan keke napep a cikinta akwai inda za ka je a cikin laburarin eh, saboda nisa da girman laburarin kamata ya a ɗauke ka a keke napep a kai ka ka biya saboda girman laburarin Sheikh Nasiruddin Albani ya karance wannan laburari ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba kuma littattafan da suke cikinta ba irin waɗannan bane ba fa ba irin waɗannan bane waɗanda aka buga ga rubutu nan garai-garai har wani lokacin ma har da wasali a'a rubutu ne na tawada wasu littattafan tun zamanin tabi'ai wasu tun zamanin su imamu ahmad su imamu malik makhtutat ne Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya zauna ya karance laburarin nan duka yayi ta hakikinta shi nan ya koma da zama ma da shimfiɗarsa da taburmarsa ko da katifarsa nan yake zaune amma Sheikh Nasiruddin Al-Albani akwai hadisan da ya inganta ya dawo daga baya ya gano cewa ya yi kuskure da'ifai ne kuma yazo ya bayyana wa al'umma ya ce hadisi kaza da a littafi na kaza na ce da'ifi ne amma na gano cewa ya inganta ina cikin karatu ina bincike na gano cewa ya inganta hadisi kaza da na ce ingantacce ne na gano cewa ba'ifi ne littafi ne da shi guda littafi guda wasu ma sun yi kokarin yi ina fata muna fahimta yawa musulmi da haka wani malami ya ce maka wai shi bai taɓa taraju'i ba bai taba yin kuskure ya gano kuskurensa ya dawo ya gyara ba to ɗayan biyu ne ko dai ɗan son zuciya ne in ya gano kuskuren nasa gyarawar ta ne masa nauyi baya iya gyarawa ko kuma wato baya karatu a zaune yake haka ba karatu to in ka baka karatu ya za ka gano kuskurenka ba shekara talatin ba ko ɗari da talatin za ka yi ai ba za ka gano kuskurenka ba ai babu yadda za ka gano kuskurenka sai idan kana karatu shi yasa Dr. Idris yake cewa ɗalibansa wai matsalar ma ba ma sai an buɗe littafi ba <laughs> wai za a iya warware ta ba sai an buɗe littafi ba ya ce za a warware ta ta hanyar kawai a duba jihadin ɗan fodiyo to barin gaya ma da Idris har jihadin dan fodiyo yana buƙatar sai an buɗe littafi duk yanda kake gudu daga buɗe littafi wallahi sai mun dawo da kai buɗe littafi ga infaqul maisur fi tarihi bilad takrur na Muhammad Bello dan gidan Shehu Usmanu dan fodiyo zaka ji inda muka samo cewa Shehu Usmanu dan fodiyo kafirai ya yaƙa sarakuna ne kafirai ya yaƙe su kuma bai yaƙe su ba sai bayan ya yi hijira sai bayan ya kafa daula duk za ka ji a cikin wannan littafi sai da ya yi hijira aka yi masa mubaya'a ya kafa tasa daular ya fita daga ƙasar gobir ya fita daga ƙasar su ya yi hijira sauran almajiransa suka dinga ƙoƙarin yin hijira wasu su tsallake wasu a kama su wasu a kwace dukiyarsu wasu a kashe su haka aka dinga yin hijira ana komawa can inda shehu ya yi hijira shine gudu wani ƙauye yanzu yana cikin nijar gudu kenan <coughs> kuma asalin inda shehu usman dan ya zauna shehu usman dan a digel yake a ƙauyen digel ne kamar inda za mu ji daga bakin abdullahi na gwandu a cikin tazyinul warakat za mu ji tarihin cikakken tarihin abin da ya faru cewa Shehu Usman dan Fodiyo farko waɗannan shugabanni sarakunan zamaninsa arna ne duka maguzawa ne ba musulmi ko ɗaya a cikinsu sannan abu na biyu bai yaƙe su ba sai da ya yi hijira da ya yi hijira ɗin kuma sai da aka yi masa mubaya'a ya zama shugaba a cikin almajiransa da duk waɗanda su da duk wani musulmi da ya tsallake ya yi hijira ya je ya samu shehu a can garin gudu to daga nan sai kuma suka fara shiryawa suna tanadi suka fara wato yaƙar wannan mamlaka ta gobir ƙasar gobir gobirawa suka fara yaƙar wannan ƙasa har aka zo dai a yaƙi na uku aka gwabza da shi kansa sarkin yumfa ɗan gidan nafana duka maguzawa ne shehu usmanu ɗan fodiyo ya yaƙe su kai yaƙin ma ba ma shehu usmanu ɗan fodiyo aka yi abdullahi na gwandu ya aika yakin da aka yi da yin faɗin abdullahi na gwandu ya aika shi ne shugaba a wannan eh, runduna da shehu ya aiko su suka yaƙi yunfa suka karya shi suka kashe shi suka kwashe kwashe dukiyoyinsu suka ɗebi matansu da dawakinsu da sauransu daga nan daular musulunci ta ci gaba da tahowa daga nan aka ci gaba da tahowa ana ta sara har aka dangana da maiduguri borno ina wata muna fahimta aka kafa shimfiɗaɗɗiyar daula ta musulunci da haka shehu usmanu dan fodiyo bai yi yaƙi ba sai da kafiran shugabanni ba azzalumai ba number one kenan duka zan ja baki in nuna ma ba. duka zan nuna ma wannan da karatu cewa da kake wai ba sai an yi karatu ba haka kawai za a warware wallahi tallahi Dr. Idris ba abin da zai warwaru sai da littafi babu wani rikici na ilimi da zai warwaru ba tare da karatu ba Dr. Idris ina ba ka fahimta su kuma almajiranka abin takaici abin haushi duka tsoron tattauna wannan gabar da nake yi tsoronta suke ji saboda ba su da abin da za su ce a kai wani ya koma ya sassarfa min ashar da ni da iyayena wani kuma in ya rasa abin da zai ce ya ce to inkarul alami wani kuma gaba ɗaya ya ce ko maganar zaɓe ne da dangwala ƙuri'a don Allah wanne ne topic ɗin a cikin nan duk wannan ba shi ne topic ɗin ba wannan duk shirme kuke da hauka jama'a wani ya koma yana ƴan madakhila duk ku ajiye wannan za ku iya wa mutane karatu a iyakacin wannan gabar daga nan sai mu ɗan gusa gaba mu tafi sauran abubuwa ɗin amma mu warware abubuwan daki-daki akwai maza a cikinku akwai maza a cikinku akwai maza a cikinku da za su iya tsayawa idan shi malamin naku bai da littafi baya karatu to shekara talatin shekara talatin malami bai gano kuskurensa ba wallahi tallahi baya karatu ne amma al'ummar maza Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani ma'asumin malami in ba shi wannan Dr. Idris din ba shi ne shekara talatin bai yi kuskure ba bai gano kuskuren nasa ba ne saboda baya karatu ɗayan biyu ne na gaya ma ko dai baka karatu ko kuma wato son zuciya ba zai barka ka bayyana wa al'umma cewa da ka yi kuskure a jiya ko shekaran jiya ko shekarar da ta wuce amma yanzu ka gano ba ina ba da muna fahimta yawan musulmi da jama'a mu je zuwa mu je zuwa malam bahaushe ya ce dan dan halakka fasa mu je zuwa to duk magandan fada ba wai kan fada ne da ra'ayi ko ban da dalili ba tun magana fara sai na yi tunani a kanta sai na tanadi hujja na ba wai kan faɗi magana ne zo in nemi hujja ba sai na nemi hujja tukun kan faɗi magana yanzu Dr. Idris yanzu duk malamai da suke gano kurakuransu wanda ya nuna cewa suna magana kafin su nemi hujja sai sun yi magana sannan su koma su nemi hujja ai abu ne sananne wani abun alfahari ne a wajen malamai masu ilimi kenan a wajen malamai masu ilimi ma a ce ka yi kuskure ka zo ka gyara kuskurenka ka yi taraju'i wannan wani abun alfahari ne har kasat ake haɗawa a ce ga kurakuran da malam yayi ya dawo ya gyara da kansa a sake masa addu'a a sake gamsuwa da ikhlasinsa a gane cewa ba mai girman kai bane a sake gane cewa kawai yana ƙoƙarin haɗa al'umma ne da Allah yana ƙoƙarin kuma kama hannun mutane ya ɗora kan addini ba wai neman girma yake yi a wajensu su ce malam kai ba dama ne fa malam ba dama ne ba mu taɓa ji ya ce ya yi kuskure ba a'a su malamai ba ruwansu su Allah suke nema ba mutane ba <laughs> su Allah suke nema ba followers ba ka ce kana da followers za ka ɗan kwace waɗanda ka san mana <laughs> ka ce za ka ɗan kwace followers ɗinka da ka san mana ko Dr. Idris ka ce kana da wasu kana da followers ka ɗan san mana amma yanzu za ka kwace su to duk followers ɗin da suke binka inda ka nausa da su su bika suka yadda cewa kai ne ma'asumin malami shekara talatin baka taba taraju'i ba waɗannan followers gaskiya ka kai kasuwa ka kai kasuwa da Allah duk wanda ya biyo mu saboda Dr. Idris ba wai saboda mu ahlus sunna ne salafiyina muna karantar da Qur'ani da hadisi da fahimtar magabata ba duk wanda yake bin mu saboda Dr. Idris da Allah mun sallame shi mun sallame shi daga yanzu kada mu ƙara ganin ku a shafukanmu duk masu bin mu saboda Dr. Idris amma masu bin wala'an wa bara'an fillah masu bin saboda Allah saboda mu ahlus sunna ne salafiyina masu karantar da ƙur'ani da hadisi bisa ga fahimtar magabata to waɗannan su ne mutanenmu su ne mutanenmu su ne ƴan uwanmu amma duk wanda yake binmu ba dan Allah ba saboda Idris mun sallame shi daga yau duk wanda yake bin mu saboda Idris ya fita daga shafin mu ka fita in dai saboda Idris ka biyo mu ba ma son ganin ka a shafin mu ka fita wallahi matsala ce wadda shike ko mutum bai da ilimi ko mutum bai da ilimi fala ya fahimce ta kuma zai fahimce ta kawai Allah da iko yake yace matsala ce wacce ba ba ma sai kana da ilimi ba ko baka da ilimi cikin sauƙi ba sai an yi karatu ba ta Idris yana wa bude littafi baya son a zo a ce a bude littafi a gano inda gizo yake sakar baya son a zo a ce a yi zube ban ƙwarya baya so kun ji ba su sake zancen da na musu zancen munazara ba su sake yi ba ba wanda ya sake zancen munazarar sun bar maganar ta wuce haka ba sa son a zo a ce musamman ta Idris baya son maganar buɗe littafi kawai a zauna a dinga hira a dinga zuba kawai ana shirme da hayaniya surutai kawai a dinga surutu ba karatu ba jan baki ba daga littafi da nuna wa mutane hujja <laughs> Dr. Idris wallahi tallahi ba za ka iya wannan da'awar ba wallahi tallahi ba za ka iya ba saboda gabaki ɗaya titin jirgi daban na mota daban wallahi tallahi hanyar jirgi daban ta mota daban ba zai taɓa yiwuwa ma ka gwada haɗa kai da mu ba Dr. Idris saboda gaba ɗaya ba ba ɗaya muke ba kai iya hayaniyar ce iya surutu da hayaniya babu wani abu da za ka danka wa mutane na reference da maraje da dalili da hujja da zaka ɗaga wacce duk duniya duniyar mutane da aljanu za ta iya zama hujja har a gaban Allah subhanahu wa ta'ala ka ɗaga hujja ka nuna dalili amma wai kawai shi so yake kawai a ci abin cikin sauƙi ba sai an ja baki ba ba sai an yi karatu ba kawai a ci abin cikin sauƙi Dr. Idris ba zai yiwu ba wallahi wallahi tallahi ba za mu barka ba wallahi tallahi mafitarka guda ɗaya shine tuba zuwa ga Allah da gyarawa inda aka kai kuskure wallahi ba za ka faɗi ba fa wallahi da za ka karɓi gyara wallahi tallahi ɗaukaka za ka sake samu ba za ka faɗi ba ba za ka faɗi ba ma tawada'a ma tawada'a abdun illa rafa'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda yayi tawadu'u ya ga gaskiya ya karba ko makiyinsa ne ya faɗa ko wanda ka raina ne ya faɗa in ka ga gaskiya ka karba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace sai Allah ya ƙara ɗaga ka wallahi Dr. Idris ina maka alƙawari wallahi ba za ka faɗi ba ba za ka faɗi ba da za ka karɓi gaskiyar nan da muke gaya maka amma kai ta hayaniya kana sa jahilai suna surfa mana ashar a social media mabiyan ɗin nan eh, followers ɗinka da kace ka kwace ɗin nan <laughs> followers ɗinka da kace ka ɗan san mana irinsu amma yanzu ka kwace ka sa su ta surfa mana ashar a social media ka ƙi ka zo a warware abin nan ta fuskar ilimi ba ma sai an karanta littafi ba akwai wani abu na ilimi Dr. Idris da zai warwaru ba sai an karanta littafi ba kun ji kusa abin ya yasa mayar musu da rage ba ko ba mayar ba ka kun san dalili wallahi matsala ce wanda shike ko mutum bai da ilimi ko mutum bai da ilimi fala ya fahimce ta kuma zai fahimce ta tambaya kawai kar ma ka karanta wani littafi tambaya kawai kai wala mutum ko bai da karatu da fahimta sai ka ce masa ka tambayoyi ne guda uku kawai ce masa shin manzo waɗanda ya a makka su wane ne haka ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un manzon Allah ya yaka a makka azzalumai manzon Allah ya yaka ko kafirai suwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yaka a makka su Abu Jahal ai su zaluncinsu na kafurci ne ba zaluncinsu na cire subsidy da da tsadar rayuwa ba ne waɗanda shugabannin da kuke magana kansu su abu jahal ai zaluncinsu su na kafirci ne eh kada kuma ka dan rikita al'umma ka ce ai to ai inna shirka la zulmun azim 'a ba maganar da ake ba kenan Dr. Idris ana nufin manzala sallallahu alaihi wasallama ya yaƙi wanda bai kafurta ba kai bari dai ku sake ji ni abin ya ma ban mamaki a'a Allah da iko yake kan dai fa duk wahalar nan da muke sha ya zama da ke Idris ma bai ma san ma inda muka yi da shi ba wallahi na fara jin tsoro na fara jin tsoro yanzu wannan sati ɗaya da aka yi ana ana musayan yawu ina jin tsoron kada fa a ce ma fa bai ma fahimci ma sabanin namu ba fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una tambaya kawai kar ma ka karanta wani littafi tambaya kawai kai bala mutum ko bai da karatu da fahimta sai ka ce masa ka tambayoyi ne guda uku kawai ce masa shin magana waɗanda ya yaƙa a makka su wane ne ne a zalumai haka ne a ku ɗalibansa ɗaliban da ta idris kun yadda cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama azzalumai ya yaƙa ko mushrikai ne kafirai a maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waye ya ka maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'una li hadha al mustawa لهذه لهذه الدرجة السفلى دكتور إدريس آه آه إنا لله وإنا إليه راجعون جماعة كتايا نكلم إيقوان الله jama'a ku taya ni kallon ikon Allah ni na dauka iya zancen dan fodiyo din ne yace ai ko manzon Allah ma a azalimai ya yaka ba kafirai ba kenan mu fa sabanin mu da kai muka ce maka kafirai ake yaƙa ba azzalimai ba in muka ce azzalimai wato wanda zaluncinsa bai kai shi ga kafirci ba amma wanda ya kai ga kafirci ai kafiri za mu ce ba azzalimi ba jama'a a gane wannan idan muka ce azzalumin shugaba muna nufin wanda har yanzu bai kafirta ba ya dai cire subsidy komai ya yi tsada rayuwa ta rikice da sauransu ina fata muna fahimta muka ce azzalimi kenan <laughs> ina fata muna fahimta abin da muke nufi amma wanda kafircin zaluncinsa ya kai shi ga kafirci shi ba azzalimi muke kiransa ba shi wannan kafiri muke kiransa kafiri muke kiransa to manzo sallallahu alaihi wasallama mu a wajen mu kafirai ya yaƙa mushrikai waɗanda zaluncinsu ya kai kafirci ya kai fita daga addini arna ne mushrikai ne kafirai ne amma ka ce mazala a zalimai ya yaka kana nufin wani zalincin kaga wannan ko dai ya zama tadilisi ko dai ya zama ya nuna cewa ka fara ganowa cewa lallai abin da muke gaya maka gaskiya ne sai kake so ka ɗan fita a wayance ina ganin haka ne in ya so muka zo aka sake tambayar ka ce eh azzalumai da kake nufi kana nufin kafirai <laughs> iya a najd dai maganar kuɗi a nan ko ban yi maganar kuɗi ba me ya taso ta haka kawai na zo su dubatan na yi a'a wannan da ya ce wai ni na kirawo shi ni na gayyato shi na ce to idan ni na gayyato ka da ni da Allah tsine mai ƙarya ka ce amin mala'iku ce amin sauran har yanzu kun ji magana kai to dan in tabbatar da cewa ba ni na gayyato shi ba haka kawai na juya bayan sallah na gan shi yana ce ah, ai akwai wani ma da zai zo daga Kano shi da kansa sai ce bai da kuɗin mota bai da kuɗin mai ya ce bai da kuɗin mai sai ce turo akawun ɗinka sai na tura masa dubu ɗari da ya zo na san bai da kuɗin mai na sake tura masa dubu ɗari haka ne don tabbatar da cewa ba ni na kirawo shi ba inda ni na kira shi baya bukata ma ya ce ba shi na mai ni da kaina zan tura masa ya san haka amma cewa idan tura masa na mai ya nuna ba ni na gayyato shi ba kaga abin da ya tada maganan kenan fa shi ne. amma wani wai aka ce wani wawa sai ji wani mai da raddi wai har wai wani mun nasiha wai ai gorantawa ne ni ba na gori ni ba na gori magana ne ta zo kan gaba in nuna ba ni na gayyato wannan ba daga ga wani ma da ya ce zo ban gayyato shi ba har yana mai kudin mota inda ni na gayyato shi billahi da ba bukatar ce ba shi na mota ni da kaina na cikawa kawun ɗin ka zo bauchi maza kama tun da shi ya sa kansa shi ya sa ya roƙe ni kuma na faɗa to me abin aibata ce me kuskuna ciki sun tafi zo kare don kare ƙida ba waje kai ce su ma sun faɗa to a yi kasa su ba tsoron Allah suke mutane ne maƙaryata ba su sauran haɗuwa da Allah maƙaryata ne ke yasa bana sauraron su wallahi duk abin ka ji wani zuwa wani abu ne waɗannan hayaniyan sun faɗa sai dai wani ya zo ce malam ka ji abin da wani ya faɗa amma wallahi bana ma hawa shafe su kai kowa su ne yanzu wucewa nake saboda ni ba za ka bata min lokacin na fanci kai makarici ne na fanci kai ɗan tasha ne wala ni ba ruwana da kai ba za ka bata min lokaci ba na'am can can malam tayyib na jinka ai abubuwan da yawa da madakilanci ko madakilanci eh. su da kansu suke cuciya da wannan sunan an yi daidai ai su suna ta iya wasu kokarin su wajen ganin yadda su za su ci gaba da makarewa a gidan wani a ci gaba da zalunci zaton ko haka ne malam bai ba hankali ya za ana zaluntan yan ƙasa a sace musu dukiyan ƙasa ko ba gane bane a cuce su a kirkiro yunwar da kirkiro ta aka yi talauci kirkiro shi aka yi najeriya ƙasa ne mawadaciya allah mata wadata rashin shugaban kai hatta ƙasashen waje in suka yi magana kan najeriya ce najeriya tana da arziki shugabanci ne ba ta mushi it's a lack of management it's a lack of leadership haka suke faɗa na muku tarihin wani na balarabe mishal da na zauna gidansu masallaci za a gina da makaranta a nan najeriya da sunana dan uwansa ya ce najeriya mawadacin ƙasa ne a je mali su ne mata da mali aka je aka yi ya ce kawai najeriya sata ce shugabannin suke yi ba matalauciyar ƙasa ba ne to amma kuma kai dan najeriya yanzu kana goyon bayan barayin wannan irin shai girma kuce da'awa ce ba hankali a cikinta ni ma taɓa ganin shi yadda a mahaukaci a irin wannan bani ni a rayuwata wallahi ban taɓa gani ka daure wa zalimai gindi a zalimai kuma su kake goyon baya kana jawo hadisan da suke da ka zo ka maimaita wani sai wani ce je zage ka wai kana ci ai fito na fito ne da shugabanni kai da ya ci gaba da gama da ma ya ce shugaban da baya kulle jihadi a je a yi a ƙasarsa a cire shi ba shugaba ba ne kuma balle yanzu ana duniyan ilimi ana duniyan ilimi in ka kwana kana da karatu wani ya yi wani ya kwana uku yana karatu in ka yi awa ɗaya wani ya yi awa goma ka zo ka katange mutane a wani riyashashen ra'ayi duk wani maganan wanda aka kawo da kawo in da ya ga maka shugabannin musulunci ne waɗannan shugabannin musulunci ne suna shari'a da qur'ani suna shari'a da hadisi wa man lam yakun bima anzalallahu mai Allah ce fa ulaika suwaye kafirun zalimun fasiqun duk Allah sai da kira su su kake karewa su kake karewa su kake karewa da ta halu sunna kafin su yi magana kan abin da ya shafe su maganar cewa ya yi musu gorin ya aika musu kuɗi kaga wannan ai bai shafi addini ba ai su ya yi wa ko su ya cutar ko Allah ya ce ya yi alidina manu la tubtulu sadaqatukum bil manni wal adha da ya zo yana faɗa kan membarinsa cewa ya tura wani kuɗin mai ya wani ya kira shi ya ce bai da kuɗi ya tura masa kuɗin mai ya zo yana faɗa a duniya a social media ka gane ni abin da na so a ce su waɗannan suna da suna da haƙƙi su yi magana akan wannan gaba ɗin saboda kuskure ne kuma gori ɗin ne babu shakka to amma ni kan gyaran da na yi musu shine na so a ce sun fara gabatar da addini sun fara ƙoƙarin kare wannan abu wannan gibi da dakta ya yi a aƙida ta ahlus sunna na so a ce wannan suka fara karewa kafin su yi maganar wancan gorin da aka yi musu na kuɗin mota za ga ni ah, malam jafar ni ta ɓangare na in ka lura akwai abubuwa da yawa da suka faɗa kai na abubuwa da yawa da suke yaɗawa kwanan nan sun ɗauko bidiyo na bidiyo na wanda ya shafi dss ɗin na lokacin da dss suka kama ni ta hanyar wani makirci da sira'atul jarima suka shirya da 'ya'yansa dss sun kama ni a ƙarshe aka ce ba za su sake ni ba sai na bawa ra'asul jarima haƙuri to sun ɗauko wannan suna yaɗawa amma ga bai daman ba ni ba ta shi nake ba yawa suna yaɗawa har suna ƙarya suna cewa na zo na ba shi haƙuri ina kuka waye na cire hula duk dai an kasa ba da amsa kan abin da nake magana an koma ana zagina. na ruɗa mutane ka gane dan a ruɗa mutane zai in tafi can in ce zan bada amsa a kan na cire hula in ce ai ba hular ta wuce ban gani ba in tafi can dai a manta da karatun <laughs> ka gane wasu na so su mai da ni can koma zancen na cire hula wajen dss ko kuma a'a ya aka na bada haƙuri in tafi can dai ina kare kaina sai a manta da wannan kare aƙida ta ahlus sunna din kawai ce ne haka suke so a yi to su ma waɗannan da suka tafi yawwa su ma waɗannan da suka tafi kare kansu game da gori su ma su ma kamata ya ce su haƙura yadda ni ma na bar wani abu da ake faɗa har ba na mahaifi Allah ya ji kansa da gafara yau shekara ɗaya da wani abu da rasuwarsa har shi aka haɗa ana zagi amma duk ban koma ta kansa ba ban koma na bar mahaifina duk na haƙura sai na fara kare aƙida tukunna Kawai fahimce ni yawwa yawwa